satin da ya wuce mun kwana ƙarshen aya ta talatin da bakwai bayanai da allah subhanahu wa ta'ala ya kan wadda ya karbi littafinsa da hannun hagunsa allah ya tsare zai yi ta ambaton nadama daban-daban a wannan farfajiya ta alkiyama dukkan waɗannan ababa da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani a kansu kan abin da zai faru a ranar alfiyama, duka zaburarwa ne da mai imani da ya tashi ya yi aiki don kare kansa daga mummunan sakamako sannan karfafa ce ga wadda ya tsayu akan gaskiya da kuma bin gaskiya ya jure ya dage ya daure har al'amarin Allah ya cin mishi akan tafarki na kwarai wanda ya karɓi littafinsa da hannunsa na hagu Allah ya tsare zai koka game da sakamakon da aka bashi na littafinsa zai koka game da dama da Allah ya ba shi a rayuwar duniya ta dukiya amma kuma bai yi amfani da dukiyar ta yi dace ma agana anni maliya dukiya ta bata amfani ne ba ribar dukiya mafi tsadar ribar dukiya shine mutum ya gina abin da zai karas bayan ya mutu ka ci ka sha ka yi sutura ka yi dukkan abin da Allah ya halatta maka daidai ne amma ka yi ƙoƙari ka sa dukiyarka cikin abin da za ka taras bayan ka mutu idan mutum ya haka to ya mori dukiya idan dukiya ta ƙare a jin daɗi da walwala na rayuwar duniya to ma'abucin dukiya bai mori dukiya Allah ya ba da dama mutum ya gabatar da dukiyarsa kafin isansa gaban Allah ya samar da wata sadakatun jariya kafin ya isa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana samun sakamako na wannan dukiyarsa da ya dafa akan aikin alkai bayan ya mutu zai ci gaba da samun sakamako na wannan alkhairi da ya dasa da ya dasa da dukiyarsa amma ya ɗauki dukiyar ya tafi da ita Allah ya ce a'a amma dai zai iya gabatar da dukkan ayyukan alkhairi yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi min ba'da mauti annabi yace yana daga cikin abun da zai riski kowane mumini kowane mumini daga cikin ayyukan ayyukan alkhairinsa yana daga cikin abun da zai riske shi bayan ya mutu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masjidan bana mutum ya gina masallaci mutum ya gina masallaci daga lokacin da aka fara sallah a cikin wannan masallaci ka kasa ka sayar ko ba sallah mutum ya yi a masallacin ba ko zama ya yi ya huta a masallacin za a baka lada awwaladin salihan taraka ko mutum ya mutu ya bar ɗan sali ribar haihuwa barin ɗa ɗan arziki ribar haihuwa barin ɗa ɗa na ƙwarai wanda zai tuna ka cikin dare ya tashi ya addu'a Allah abinda babana ya maka ba daidai ba Allah ka yafi Allah ka mishi afuwa Allah ka gafarta mishi Allah ka haskaka kabarinsa Allah ka kai haske kabarinsa zai tsaya ya yi maka addu'a ka dace da haihuwa wanda zai tuna mahaifinsa da mahaifiyarsa rabbin hamhuma kamar rabbayani sabira Allah ka tausaya wa mahaifina da mahaifiyata Allah laifukan da suka yi Allah ka yafe musu Allah ka yi musu afuwa Allah ka yi musu rangwame Allah ka haska kabarinsu wani yana cikin azaba akan dakatar da azaban Allah ya ce wa mala'iku ɗansa ya roƙe mu mu yafe mishi kuma mun yafe mishi aubaitar Libin sabil bana annabi ya ce ko kuma ya gina gida na saukan baki wani ne kwana ya kama shi ko guzurinsa ya katse ko ya iso gariwar haka babu inda zai sauka matukar bincike ya nuna ba gurbatacce ba ne mutumin kirki ne to ya tanadi wajen da za a dinga saukan waɗannan baki annabi ya ce wannan masaukin baki zai amfani shi har bayan mutuwa au mushafan warrafa ko kuma ya gadar da alkur'ani alkur'ani ya saya ya ajiye a masallaci alkur'ani ya ba wa 'yan haddan alkur'ani su karanta alkur'ani ya siya ya bayar a makaranta alkur'ani ya raba wa makaranta alkur'ani har bayan rayuwarsa wannan alkur'ani da ya gadar a bayansa ladan karanta alkur'anin yana jinsa auna haran a annabi ce ko kuma ya samar da ruwa wa mutane annabi ya ce mafi tsadar sadaka da mutum zai mafi tsadar sadaka annabi ya ce shi ne taimakawa mutane da ruwan sha mafi tsadar sadaka annabi ya ce samar wa mutane da ruwan sha to irin waɗannan ayyuka na alkhairi wanda ya samu dukiya kuma ya dukufa wajen waɗannan ayyuka na alkhairi to ya more dukiya amma dukiyar da ta ƙare a gina gidaje da sayan motoci da fantamawa ba a gina lahira ba to dukiya ta mori mai ita halaka anni sulfaniya zai ce hujjojina dalilaina fawa da nake da shi duka ya tafi ya bar da bai amfani ne ba yana cikin waɗannan sambatu Allah da ke kuzuhu fa gullu ثم الجهيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ميسا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم الله زي كي كما شي كدوري شي كجيبا شي أوتا بي إيماني ده الله ما ولا يفض على طعام المسكين بي كديتر game da abincin miskinai ba falaisa lahu yawma hauna hamim sannan anan Allah yake kuma bai da wani masoyi da ya isa ya kwace shi ko ya cece shi ko ya taimake shi wala ta'amun illa min kislin Allah yake kuma babu wani abinci da zai ci sai kislin mun yi bayani game da kislin la ya'kuluhu illa al-khati'un Allah yake ba masu cin sa sai masu sabon Allah da gangan waɗanda suke ganganta saba ma Allah subhanahu wataala sa muna da rabo ranar alkiyama Allah ya shigar da mu aljanna Allah ya gafarta mana zunuban mu za mu tashi a farkon aya ta talatin da takwas Allah ya samu dace to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون bima tufsirun wannan la za'ida ce allati tufidu tawkid ma'ana uqsimu bima tufsirun Allah ce ina rantsuwa da abin da idan ku kan iya gani ayoyi ne na Allah ni'imomi ne da Allah ya ni'imtar da ku su Allah ce ina rantsuwa da abin da kuke gani wa ma la tufsirun da abin da ba ku gani Allah ce ina rantsuwa da abin da idon ku kan iya gani na ayoyin Allah ni'imomi da Allah ya muku Allah ce ina rantsuwa da abin da ba kwa iya gani ka duba irin ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya ma bai alam tara anna Allah alam tara anna Allah sakara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha Allah sakhara lakum ma fis samawati الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الله ما دوكتين سركيتي ألم تروا anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi Allah yace ba za ku yi dubi ba ku kalli tsarin da Allah ya ba ma duniya da rayuwarku yadda Allah ya hore muku abin da ke cikin samai da kasin yadda kuke gudanar da al'amurra Allah yace a cikin sauki idan ba horewa na Allah ba mutum ya isa ya kama bujumi ya yanka horewa ne na Allah mutum ɗaya sai ya sa guda ɗari biyar a gaba da sandarsa guda ɗaya kuma ya kai su inda suke su idan ba horewa na Allah ba mutum ya isa ya hau doki kuma ya tsala mishi bulala ya isa horewa ne na Allah shi yasa Allah ce ko abin hawa ka hau ka yi jinjina da yabo da godiya ma Allah ƙarfi bai isa ya sa ka hau doki ba ƙarfi bai isa ya sa ka hau doki ba subhanan nabi sakara na hada wa makunna da kuma karni tsarki ya tabbata ga Allah da ya hore mana wannan abin hawan wadda ba mu da ikon sarrafa shi in ba don horewar Allah ko mota mutum ke tukawa za ka ga ayoyi na Allah yana kallon gabansa kuma yana kallon miron hannun dama kuma yana kallon miron hannun hagu kuma yana kallon miron da yake kallon baya kuma yana kallon gaba banda Allah akwai wanda ya sai bashi wannan dama a lokaci ɗaya kuma dukan dukan su yana yi wa asbagha alaikum ni'amahu awsa'a wa atamma Allah ya cika ni'imomi ya baje muku ni'imominsa a kanku zahiratan wa batina wanda suke fili da wanda suke boye wanda suke fili ido kan iya gari abinci da ubangiji ya azurta bayi da shi abu kaza da ubangiji ya bawa bayi abu kaza da ubangiji ya bawa bayi ga nan ni'imomi birjik wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha to akwai kuma albatin hankali da Allah ya ba mutum shi ba za ka iya ganin shi ba amma karfin hankalin wani ya fi karfin hankalin wani abubuwa na baiwa da ubangiji ya sarrafa ga ayoyin Allah manya-manya waɗanda bayi ba sa iya ganin su wa malaki firun mala'iku muna kallon su ne ba ma kallon su amma kowa akwai mala'ika da Allah ya kore mishi su dinga ba shi kula kula kula Da kuma akibatun min bayni yadayhi min بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi min wa min khalfihi akwai mala'iku da suke canjin duty wannan yayi wannan yayi gaba da bayan dan adam yahfazunahu min amrillah bi ma'ana yahfazunahu bi amrillah yanzu mutum inda zai gengeda a cikin masallacin nan ya kwanta ya fara bacci a kyalin shi inda zai yi kwana uku yana bacci kiyashi ba za su hau kan shi ba amma in mutuwa yayi yana daukar lokaci kwari sai su fara biyan abinda za ka kaɗe kar ya shiga hancinka in kana barci, an sa wadda zai kiyaye kar ƙwaron ya shiga maka hanci idan mutuwa ka yi waɗannan mala'iku sun ja sai ka ga jikin ya canza tsutsa sun fara abubuwa sun fara amma idan idon ka biyu ne ko baccin shekara da ka yi ba za ka yi tsutsa ba ƙwari ba za su hauka ba da makamantan irin Allah ya ce na rantse da abin da kuke gani Allah ce na rantsi da abin da ba kwa gani ka dubi tsarin da Allah ya ba mu rayuwa akwai waɗansu abubuwa bihayin rayuwa wadda dole ka yarda wannan rayuwan akwai wadda yake gudanar da ita dole ka yadda akwai mai gudanar da ita kowane ɓangare ka kalla sai ka ga waɗansu abubuwa suna faruwa wadda a bisa abin da kuka sani a yau da gobe ba haka abin ya kamata ya dinga faruwa ba sai ka ga mutum mai kuɗi ne ya yi kuɗi yana da arziki me yake sayarwa sai a ce maka takalma yake sayarwa to ka gwada kai ma sai da takalman ko da yi kuɗi ya nuna kenan ba takalman ne suka kawo kuɗin ba tun da ba shi kadai ba akwai wadda tun kan a haifi wannan din yake sai da takalman kuma bai yi kudi ba to me secret behind shi yayi kudi jama'a muna fahimta wannan yadi yake sayarwa yayi kudi wannan na sai da yadin tun kafin wannan ya fara sai da yadin amma da kyar yake cefanin gidansa akwai mai gudanar da abin ko ba ka duba cikin gari za ka ga ga wani likita babban likita ne ya yi karatu likitan ya kai ya kawo sai ya bude clinic sai ka samu akwai wani clinic shi kuma na nas ne ba ma likita ba ne amma kuma jama'a yadda suke zuwa gun na nas ɗin ya fi yadda suke zuwa gun likita haka ne ko ba haka ba kuma Allah ya sa dace duk jinyan da wannan nasin ya yi kuma sai a dace wani ma za a je gun likitan a gagara gane kan jinyar a dawo gun nasin kuma a gane wa yake gudanar da haka inda wannan ilimin ne kawai da na likitan shi zai yi ta ci akwai mai gudanarwa ko babu to kowane bangare ka ɗaga ido ka kalla akwai ayoyi daga cikin ayoyin Allah ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سكريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله يتي نحن كسبنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الله يتي نينا كسبتا وباي yadda za su rayu da arzikinsu a rayuwar duniya da ji ko? Allah ya ce ni na kasafta in ba dun kasafin Allah ba da ba zai yi wani ba dan malami ba kuma ya fi dan malami iya karatun Qur'ani inda malami ne zai kasafta sai ba ma ɗansa kaso mafi yawa jama'a muna fahimta Allah ya ce na hannu kasan na bainakun wannan aya ne ko ba aya ba sai a ce wannan farfeso ne wannan likita ne ya ƙure boko ya yi furfura a boko sai a je a samu wani ɗan talaka da albashinsa bai wuce dubu talatin ko arba'in ba ya fi ɗan farfeson gane karatu a makarantar boko haka ne ko ba haka ba inda farfesoci suke raba wannan fannin za a fi 'ya'yansu haka ne arma sai ka samu an yi gasan karatun alkur'ani wadda ya zo na ɗaya na biyu na uku su babu ma wani dan malami a cikin kasan haka ne ko ba haka ba wadda ya zo na ɗaya a karatun ƙur'ani ya ka samu ba ɗan malami ba ne wadda ya zo na biyu ba ɗan malami ba ne wadda ya zo na uku ba ma ɗan malami ba ne wani ma ka samu babansa ma kina sai bai ke ja kuma shi cin na daya akwai aya ko ba aya Allah ya ce na rantse da abin da kuke gani Allah ya ce na rantse da abin da ba ku gani innahu innahu la qawlu rasulin karim innahu la qawlu rasulin karim Allah ya ce wannan alqur'ani Allah ya ce magana ne na wani manzo mai karanci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa aka ce innahu la qawlu rasulin karim alqur'ani magana manzo ne mai karanci annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan kuma an ce alqur'ani maganan Allah ne wannan uslubi ne haka kusan dukkan yaruka suke gudanar da tsarin su wadda ya ba da aike akan jingina magana zuwa gare shi wadda ya kai aike ma akan jingina aike zuwa gare shi can kuma a wata sura innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda bil arshi makin to nan kuma mala'ika jibril ake nufi nan kuma manzon Allah ake nufi domin shi ma mala'ika jibril shi ya zo da aikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya isar da alqur'anin ma al'ummarsa jama'a mun fahimta saboda haka ba laifi bane a jingina zancen zuwa ga mala'ika jibril ko a jingina zancen zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da cewa magana ne na Allah don me don yan aikin Allah ne da izinin Allah da umarnin Allah suka kawo ta. jama'a mun fahimta shi yasa baka yi laifi ba in ka shiga cikin gari ka ce camfi tarayyata suna buga aiki a cikin garin nan daidai ne in ka ga dama ka ce gwamna yana buga aiki daidai ne in ka ce gwamna na buga aiki yana buga aiki in ka ce tarayyata tarayyata kuma gwamna ne sa su yi aiki jama'a mun fahimta haka ne shi yasa ai mutanen annabi salih alaihi salatu wassalam raƙumar annabi salihu da aka kashe ai mutum ɗaya ne ya kashe fanadau sahibahum fata'aba fa'aqara Allah yace suka kirayi su wannan shaƙi wanda ya kashe raƙumar annabi salihu kawai ya karɓi mashin sai ya tsaki ya soki rakumar annabi salihu ta faɗi amma da Allah ya zo kawai sai ya ce fa kazzabu fa aqruha Allah ya ce fa kazzabuhu fa aqruha sun karyata annabi sale Allah ya ce sai suka kashe ta me yasa aka ce su kashe ta saboda su suka ce ya kashe ta jama'a mun fahimta saboda ka a can sai aka ce ya kashe ta a nan sai aka ce sun kashe ta to duk abu ɗaya ne ya kashe ta eh, shi ya soke ta sun kashe ta su suka ce ya soke ta shi yasa a musulunci man sagir idan aka samu wani yayi kisan kai na ganganci sai aka samu waɗansu ne suka haɗu suka sa shi yayi kisan ko sun kai su goma duka da aka kashe kamar sun yi kisan ne jama'a mun fahimta Allah yake innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sha'ir wa ma huwa biqawli sha'ir قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وما هو بقول شاعر الله في القرآن بازنتم مواكي بني با قليلا ما تؤمنون الله في أما كأن سكي إيماني ولا بقول كاهن الله في بافزنتم بوكا بني با قليلا ما تذكرون الله في كأن يسكي ولا kasar larabawa da suka tashi fada da alkur'ani sai suka yi ta tunanin me da su jingina ma alkur'ani har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya sun gagara daukan matsaya a kan shi domin duk abin da suka jingina mishi ko suka jingina ma alkur'ani sai an samu wani daga cikinsu da zai ce gaskiya wannan ƙarya ne e shi yasa yana daga cikin abin da mutanenmu suka gagara nasara ba a nasara man sagir da sharri karkama wani sharri duk yadda kuke rikici ka faɗi gaskiya a kan shi mishiyar sel ba isa ka yi galaba a kan shi ƙarshe sanadiyar mai sharri ka ƙara taimakon al'amarin karkama wani sharri wai don kuna rigima da shi abin da bai yi ba ka ɗebo ka yarfa mishi kai karka ɗauka da ka yi galaba a kan shi yana daga cikin wautan 'yan siyasa e su suna ganin sharri ma junansu zai taimake su a ba a galaba da kazafi ba a galaba da ƙirƙiran magana a jefi wani da shi to sai suka naci suka naci sai sun jefa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani suna wani sharri wadda za a kalle shi da wannan sharri a wani waje balkalu abgasu ahlamin أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتها بآية كما أرسل الأولون بل قالوا أبغاس أحلام الله يتبري شيء واسكي يا يا يا يم فركيني wai alkur'ani in annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kwanta bacci duk abin da ya mafarki sai ya tashi ya tara mutane sai ce musu Allah ne ya faɗi wannan abu kai kaga alkur'ani ya kama da mafarki bal qalu abgasu ahlami Allah yake cewa suke yi mafarke mafarkansa na shirme da yake yi shi yake zuwa yake faɗa waɗansu suka ce gaskiya za mu ji kunya in mun ce wa mutane mafarki ne baliftarahu mu ce kawai kirkirowa yake yi yadda ake kirkiran nobel to mu ce kawai labaru ne yake zama yake kirkiro kayansa waɗanda suka ce haba kuwa duk masu fasahar mu nan a gagar wanda zai kirkiro labari irin labari bal huwa sha'ir suka ce mawaki ne wani suka ce ka mawaka nan muna kallon su falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun yazo mana da aya ma'ana mu'ujiza, kamar yadda aka aiko manzannin farko to wata yazo ya fashe, wa in yarau ayatan yuridu wa yaqulu Allah yake to ga kuma ayar ta tabbata suka bijire suka ce sihiri walaqad na'lamu innahum يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين الله يسير ولقد نعلم إن أنهم إن ولقد نعلم أنهم ليقولون إنما يعلمه بشر الله ya من mun sani cewa wai wani mutum ne yake koya ma annabi Kur'ani? yana zuwa ne in ya shirya mishi zance shi kuma sai ya zo ya ce qur'ani ne Allah sai ce duna ladhi yulhiduna ilayhi ayyumiluna a ajamiyun Allah ce to ai yaren da suke jingina qur'anin gare shi mutumin da suke cewa shi ya koya ma annabi Kur'anin ba ajame ne ba balarabe bane wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah ya ce wannan kuma qur'anin balarabe ne wadda yake cike da fasaha wannan abin karantawan balarabin karatu ne mubin wadda yake da bayani daki-daki jama'a kun gani da suka tashi cankowa sai suka canko zero sai suka kuma nuna wani ba adami wadda ba balarabe ba sai suka ce sheke koya ma annabi qur'ani Allah ya ce a'a kamar a ce wani bahaushe ne ya goke a Hausa yana tuttukansa da Hausa da ka tashi nuna wai malamin sa sai ka nuna wani ibo wanda baya jin hausa sosai sai ka ce shi yake koya mishi kaga hankali bai kama ba nan ma kaga sun faɗi a wani gu ya ayyu hallabi nuzzila alaihi dhikru innaka la majnun suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr ya kai wadda aka sassaukar mishi da wannan ambato wannan alqur'ani innaka lamadunun lalle kai mahaukaci ne eh a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun suka ce yanzu ma bar ababan bautan mu saboda wani mawaki mahaukaci wai annabi sallallahu alaihi wasallam shine mahaukaci haka suka yi tai Allah ya ce bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa hum fi amrin marid Allah ce bal da bubil haqqi lamma ja'ahum Allah yake a'a sun karyata gaskiya lokacin da gaskiya ta zo musu Allah sai ce fahum fi amrin marij Allah ce sai ga su a cikin wani al'amari mai raurawa mai rashin daidaito duk lokacin da kuka haɗa kai akan kin gaskiya to Allah kuma ba zai bar ku kanku ya haɗu ba wata rana manyan ƙurayshawa waɗanda suka kafirce ma Allah sun taɓa kai ziyara ma walid ibn mukira yana daga cikin mafi fasahar su wadda ya tsananta faɗa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fada da alqur'ani mai dukiya ne yana kashe dukiyarsa wajen faɗa da musulunci to bayan sun zauna sun tattauna sai walid ibn mugira sai yake ce musu to kun ga muna da wani gangami da duniyar larabawa duka za su haɗu a wannan shekara labarin muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yatsu ko'ina a duniya idan aka iso makka kowa na zuwa zai fara tambayar mu ne meye gaskiyan labarin muhammadu saboda haka mu yi ƙoƙari mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mu ɗauki matsaya ɗaya yadda dukkan duniya idan sun shigo maka wannan maganan da su ji a bakinmu a kan shi kar wannan ya ji yana gaya wa bakonsa abu kaza wannan kuma na faɗan wani abu daban su gane ba mu da hankali ba mu son sa ne mun tsane shi saboda haka mu haɗu mu tsayi da matsaya meye matsayinsa jama'a kuna fahimta to aka tara dukkan masu fasaha da iya zance da iya sharri da yarfel aka haɗu wani ibn mugira yake to kome da ku ce me wani matsaya ya kamata mu ɗauka suka ce a ai ka fi mu fasaha kai kawai duba mana ya ce a kuma in ji ku tukunna wani ya ɗaga hannu ya ce mu daidaita gaba mu kawai mahaukaci ne wani ya ce kai ai za a da mu wawaye mahaukaci ku yadda kuka ga yake hudu bobi da sauran sannan duniya ta zo ta taru muka sai mata mahaukaci ne ya da ku ɗauke mu mu mahaukata a canza an ce to mu ce boka ne shi da kansa uban gaye ya ce kai ai duniya kuwa ya san boka da shekin karya wadda ba wadda ya taba saninsa da karya ya za mu yi muke boka ne wadda bai taba cutan kowa ba boka kuma duk inda yake macuci ne ya za a yi muhammadu ya zama boka suka ce ce kai ba boka ba ne wani ya ce aka yi ta faɗe-faɗe kowa idan ya kawo bashan ɗinsa sai wannan sai ya soka sai ce wannan ba zai ce ba gashi kuma an kusa taro tunda kuma a wajen a cikin gida ake yi dole in baki sun iso ai za a yi ta tambaya to suna so su samu kalma ɗaya ne yadda duk inda aka zo kawai wannan kalmar za su ba. to shi ne shi wani ƙira ƙarshe sai suka ba shi damar sai ya yi yarfelwa Allah da alƙur'ani shi ne Allah ce zarni wa man khalaqatu wahida Allah ya ce ku bar ni da wadda na halicce shi shi shi kaɗansa ba kuɗi ba dukiya ba ƴaƴa ba matsayi wa banina na'am ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا نباش كلي iyakar dukiya in ji Allah wa bani na shuhuda Allah ya ce kuma na bashi ƴaƴa gashi kuma na rayuwa da 'ya'yansa a duk inda yake sai Allah ya ce wa mahattu lahu tamhida wa lahu tamhida Allah yake na yalwata mishi komai iyakar yalwatawa aminci kwanciyar hankali dukiya ya'ya zaman lafiya Allah yake duka na bashi summa ya tsama an aziz Allah yake sai gashi kuma wai yana kwaɗayin na ƙara mishi akan abin da na bashi kalla Allah ya ce ai ba zai yi ba me yasa Allah ya ce innahu kana li ayatina anida ya kangare ya yi tsaurin kai ma'ayoyin mu inji Allah sa'urhiquhu sa'uda Allah ce zan ɗora mishi wata azaba ta tashin hankali Allah ta wani laifi yayi yace innahu fakkara wa qaddar tsayawa yayi yayi tunani yayi nazari wa ƙaddara sai ya kaddara wata mummunan magana akan alkur'ani Allah ya ce an tsine mishi albarka saboda abin da ya kaddara akan alkur'ani Allah ya ce an tsine mishi albarka saboda abin da ya kaddara a zuciyarsa ya faɗa akan alkur'ani kuma nazar Allah ya ce sai ya tsayaye nazari bayan ya yi tunani ya kaddara sharrin da zai yi ma alkur'ani sun nazara sai ya tsaya ya ɗan yi nazari ya sake duba abin da zai faɗa sun ma'abasa wa basar sai ya dace sai ya tsune faƙala faƙala in haza bi ma'ana ma haza illa sihirun yu'sar yace abinda muhammadu ke karanta muku ba wani abu ne sihiri ne da yake koya daga wani waje yace wannan qur'anin ba wani abu bane magana ne na wani kawai yake gaya mishi a sihirce shi ma sai ya zo ya sihirce ku sai ya gaya muku Allah yace ta uslihi sakar na babbaka shi a wutan saka Allah yake kai ne karatu ka san me wutan sakar kuwa Allah yace in ta kama mutum ba ta barin komai Allah yace kuma ba ta barin ci Allah ce in ta kama mutum la tuki ba abin da za ta bari kasan in wuta ya kona mutum Allah ya sauke akan samu wajen da bai kone ba to ita da farsi da ko'ina da ko'ina da ko'ina Allah ya ce sai ta shiga wala ta zar kuma ba ta bari shi Allah ya ce mun babbaka shi to amma dai ba su tsaye da zance akan Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma ka duba da kyau duk abin da za a jingina ma alkur'ani na yarfar da sharri idan kana tadabburin alkur'ani kana lura da zantuttukan alkur'ani kai ka san banda Allah ba wadda ya isa shirya alkur'ani banda Allah ba wadda ya isa yayi wa'annan maganganu na alkur'ani babu janibin da babu janibin da alkur'ani bai shiga ba wani karatun kai kanka sai ka ganshi a ƙwar'ani tunaninka bai kai ba duk wani abu da ake so rayuwa ta cin mishi sai ka ga abin gashi ƙololo a cikin alƙwar'ani ba zai yiwu in ba ubangijin bayi ba ya iya magana da bayi ta wannan tsari da usulobi jama'a mun fahimta innahu latanzilu rabbil alamin wa ma huwa wa ma huwa bi qawli sha'ir Allah ce ba magana ce ta mawaki ba ba waka bace ba waka bace ƙalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin Allah ce ba kuma maganar boka bace boka ya kasa da alqur'ani ƙalilan ma tadhakkarun Allah ce kadan ne suke wa'azuwa sai Allah ce tanzilun tanzilun min rabbil alamin saukakken littafi ne daga Allah ubangijin tarihi وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأليم على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لتنزيل رب العالمين الله يبدأ الأمر يكي ونن القرآن saukakken littafi ne daga Allah ubangijin salikai nazala bihin ruhul amin wanda mala'ika jibril ya sauko da shi ala qalbika akan zuciyarka litakuna minal munzirin don ka zama daga cikin masu gargaɗi manzanni bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci mai fasaha wanda yake cike da bayani dake dake tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin Allah ya saukakken littafi ne daga Allah ba kokonto daga Allah ubangijin talibai zalikal kitabu larai ba fihi Allah ya kauna littafi ba kokonto cikinsa. littafi ne daga Allah littafi ne daga Allah abinda ke cikinsa, Allah ya ce duka aike ne daga Allah ولو تقول علينا بعض تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الرقيم فما منكم من أحد عنه حاجزين الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai jingina mana waɗansu zantuttuka da ba mu faɗa ba ya ce mu muka faɗe su la'akazna min hubil yamin Allah ya ce da mun azabtar da shi matuka la'akazna min hubil yamin Allah ya ce da mun kama shi da mun damke shi iyakar sarka summa laqata'na min hulwatin Allah ya ce da mun yanke jijiyar zuciyarsa Allah ya ce mu halakar da shi inda a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam', Allah ya ce zai kirkiri wata aya ya sa a ƙur'ani ya ce Allah ne ya ce kuma ba Allah ba ne Allah ya ce da aka zana min rubi da ya da mun damke shi mun tsananta uku ba gare shi sun malaka tsana ne da wani wannan da wani jijiya ce da kusan ita ce rayuwar zuciya ita ce rayuwar ɗan adam Allah ta da mun tsinka ta gabarinsa alkur'ani aiki ne da Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zauna ya shirya alkur'ani ba daga Allah subhanahu wa ta'ala alkur'ani domin a shiryar da bayi Allah ya yi wahayin alkur'ani ga manzan Allah sallallahu alaihi wa وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء معك بقرآن غير هذا قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم الله من أوكتين سركي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إذا أكا كرمتا مس آيوي مبيننون قال الذين لا يرجون لقاءنا الله يتي ودان da ba su fatar haduwa da mu ba su fatar sakamakon ba su tsoron azabar lahira sai su ce ma'annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iti bi qur'anin gairi hada ka zo mana da wani qur'anin ka zo mana da wani abin karantawa wani alqur'ani ba wannan ba wannan kan ba za mu yarda da shi ba au badilhu ko kuma a dan yi gyare gyare a cikin sa akwai ayoyin da muke so a cikin qul Allah yake kace musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi kace musu ba zai yiwu a kan cin gashin kaina da kaina in canza alkur'ani ba in attabi wa illa ma yuha ilai ba abinda nake bi sai abinda nima aka mun wahayi yadda aka yi wahayin alkur'ani nan haka nima nake bin alkur'ani inni akhafu inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ina tsoron azaba a wata ini mai girma idan har na sadu ubangiji na jama'a muna fahimta ce mishi suka yi a zo da wani ƙur'ani wannan ba za su yarda da shi ba ko kuma a zauna shi wannan qur'anin a yi gyare-gyare a cikinsa inda maganar ta ce tashi ta cin gashin kansa ba sai gyara kayansa ba ya ce musu to nima haka aka mun wahayinsa kuma haka nake bin ma ya kunu ne an ubaddilahu min tilqai ya yace ba zai yiwu gare ni in canza Alƙur'ani ba akan cin gashin kaina da kaina wannan ya tabbatar da Alƙur'ani? littafi ne na Allah Allah ya yi wahayin alqur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in attabi'u illa ma yuha ilayya ba abinda nake yi sai abinda aka mun wahayi ai wani lokaci sun taba zakkewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kamata a samu gyara a ƙur'ani da shari'a da Allah ya shari'ar suka ce min shiga ga hubal irin su lata irin su uzza da manata duka jama'ar mu akwai masu bautar su ka zo mu daidaita a tsakiya tauhidul adiyan eh addini ɗaya ne ƙarya ne ƙarya ne addini ba ɗaya bane ba ɗaya bane addinin Allah musulunci Inna dina inda Allahin Islam addini a gun Allah Allah ya ce musulunci kasan akwai waɗanda gandansu a cikin al'umma shine a zo a haɗe addini waje ɗaya ko? suna nan suna ta barbaran al'umma ai shi ma addini yake to ai kuma da ai addini ai duka addini ne a ƙarya ne suka ce to ya kamata a zo a samar da tsari a haɗe addinin nan kawai da mu da kai zama wata ran kai ma ka ɗan kai mana ziyara wajen bubal in wani abu ya taso na buzza kai ma yaka ɗan kai ka ɗan je mu ma ka wata ran mu ɗan zo masallaci <laughs> Allah ya ce a'a wala ta bi likafiri na wani munafiki فلا اطغي الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرا وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الله يسوي إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك الله يسوي سن يدف da su fitine ka gabarin abin da muka yi maka wa in ka dole ya fi nunaka anil labi auhaina ileka Allah ya ce sun nace sun matsa lamba Allah ya ce akan su fitine ka anil labi auhaina ilaika akan abin da muka yi maka wahayi litaftariya alaina ghaira don ka kirkiro mana wani abu ba wadda muka maka wahayi ba wa idan ka khalila Allah ce da ka musu haka da sun rike ka badade masoyi na kut da kut walaula an sabbatna ka Allah ce ba duk mun kafe ka akan shirya mu ba laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila da ka dan karkata kadan zuwa ga abin da suke so idan la'azakna ka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat Allah ce da mun dandana maka azabar rayuwa da azabar mutuwa duka wannan suna nuna cewa alqur'ani na Allah ne annabi ba zai canza alqur'ani ba to balle kuma wani farar hula jama'a mun fahimta alkur'ani littafi ne na Allah ba wanda ya sai canza shi wannan yana nuna cewa Allah ya yi wahayin alkur'ani wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi mafi muni mafi muni daga cikin laifuka da mutum zai shine ƙarya ma Allah ƙarya ma Allah Allah ce walau ta kawwala alaina ba'd al-aqawi inda wani ne zance zai dingina waɗansu zantuttuka gare mu la akasna minhu bil yamin Allah ce da mun azabtar da shi ya iyakar azabtar summa la qata'na min hulwatin Allah ce da mun halakar da shi ba wanda ya fi zalunci kamar wanda ya yi wa Allah kariya ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الله يكتبا ودي في ذلك با ودي في ذلك كما ودي ما الله كريا كو يكريا تآيوين الله يما الله كريا كو أكرمت آيوين الله يكريا تآيوين innahu la yuflihu zalimun Allah ba su nasara gashi nan fa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban wa man azlamu mimman iftara ala Allah ala Allah kadiban wurare cikin alqur'ani Allah ce ba wanda zalunci kamar wanda zai kirkiri ƙarya ma kamar wanda zai kirkiri ƙarya ma ulaika yu'raduna ala الله أولئك يحرضون على ربهم ويقول ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الله يتي ومن أسلم ممن افترى على الله كذبا شنو يتي ذالنتي ba wadda ya zalunci Allah ya ce kamar wanda ya kirkiri ƙarya ma Allah ya jingina ma Allah ƙarya ulaika yuraduna ala rabbi ranar alkiyama za a yi faretin su a gaban Allah wa yaqulu al-ashhad ulaika yuraduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhad masu ba da shaida a gaban Allah mala'iku ne manzanni ne annabawa ne salihai ne da su ce ula'ika allazina kazabu ala rabbihim ga waɗanda suka ma Allah ƙarya ala la'anatullahi ala zalimin Allah ce ku saurara ku ji la'anar Allah ta tabbata akan azzalimi amin shi yasa ko wannan fatawa da kaji ake fatawa fatawa ba a zari ruka ba a zari ruka dole ne ka zan mai taka tsantsan akan ba da fatawa saboda karka shirgawa Allah ko ka shirgawa annabi haka ne mana da ba a zari ruka wa fatawa magana akan Allah ba ilimi ibn al-qayyim ya fi shirka da Allah muni abun إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله يسي إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا na ƙarshe sai ce wa an ta ƙulu alallahi ma la ta'lamu ibnu al-qayyim Allah na Allah ya fara da wanda ya fi sauki sai na gaba da shi sai na gaba da shi sai na gaba da shi sai ya kare da wa an ta ƙulu alallahi ma la ta'lamu shine ku faɗi magana akan Allah ba ku da ilimi karka sai Allah ya ce Allah zai ce ولا تقولوا لما تسف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الله يقول ولا تقولوا لما تسف ألسنتكم الكذب karku dinga wala ta kulu karku dinga faɗa lima ta sifa a sifa abinda harshen ku ke siffanta muku abinda harshen ku ke rawarawan faɗa yake so ku faɗa haza halalun wa haza haram ku dinga cewa abu kaza haram ne abu kaza halal ne li taftaru ala allahi kadiba Allah ce don kar ku je kuma Allah ƙarya jama'a mun fahimta kasan wani ko musu ake da shi in ya masu sai ta to ai annabi ya ce haka annabi ya ce alkazibu alayya laysa ka mun ƙarya annabi ya ba daidai da ma sauran mutane ƙarya bane man kazaba alayya muta'ammidan annabi yace duk wanda ya mun ƙarya da gangan ma alahu min annab annabi yace kawai ya nemi inda zai zauna a wuta kafin ka fita annabi yace wanda ya mun ƙarya da gangan kar ka yadda kar ka yadda ka dinga shigo da zantuttuka na Allah ya ce annabi ya ce ba bisa ilimi kar ka dinga shigo da zantuttuka Allah ya ce annabi ya ce ba bisa ilimi ba yanzu dai mun ji Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'dal aqawil inda annabi sallallahu alaihi wa sallam zai kirkiri wata maganarsa ya dingina mana ya ce mu muka faɗa kuma ba mu muka faɗa ba la akazna minhu bil yamin Allah ya ce da mun azabtar da shi summa laqata'na minhu al wasil Allah ya ce da mun halakar da shi fama minkum min ahadin anhu hadirin Allah ya ce kuma duk cikin ku ba wanda yake kare shi annabi ai ba zai dingina magana ga Allah to amma kai ana gargadin ka ne ana jan kullum abinda baka sani baka sai baka sani ba ban sani ba ba jahilci ba ban sani ba ilimi ban sani ba ilimi ba jahilci ba don an tambayi ka ce baka sani ba ba yana nuna kai jahili ba Allah ya samu dace sai Allah ya ce wa innahu la tazkiratu lil muttaqin وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله مدوكين سركي يتي وانه لتذكرة للمتقين wannan alqur'ani Allah ya ce wa'azantarwa ne ga masu tsoron Allah wa'azi ne wa'azi tunatarwa ne tunatarwa ne ga wane Allah ya ce ga masu tsoron Allah domin shi alqur'ani da shiriyarsa da duk abin da ke dauke da shi ga masu tsoron Allah shine ma'anar hudalin muttaqin fa zakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin Allah ya kai wa'azi wa'azi na amfanar da mu'mini wa innahu latazkiratu lil-muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukaththibin Allah ya kuma mun sani a cikin akwai masu karyatawa akwai waɗanda za a karanta alqur'ani su karyata wa innahu lahasratun 'alal kafirin Allah yace asara ce nadama ce akan kafiri duk kafiri sai yayi dan da na sani ya yi ya shiga uku akan karyata alkur'ani wa innahu lahaqqul yaqin Allah ya ce alkur'ani yaqini ne na gaskiya da gaskiya lahaqqul yaqin hakikan yaqini ne alkur'ani duk abin da yake tabbas ne bai kai tabbas din alkur'ani duk abin da yake gaskiya ne abin gaskiyansa bai kai gaskiyan alkur'ani ba duk abin da ka gani a ƙur'ani haka abin ne wa inna hu lahaqqul yasin fasabbih bismi rabbikal azim Allah ya kai tasbihi da sunan ubangijinka wajen kiran girma ma'ana ka tsarkake Allah ka tsarkake sunayen Allah ubangijinka mai girma ka zan mai guje ma ka zan mai guje ma tarayya ma Allah ka zan mai tsarkake Allah ka zan mai tsarkake sunaye da sifofi na Allah subhanahu wa ta. bayan Allah wannan ƙarshen surat suratul haqqa abinda muka karanta ciki daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana sai wani sati idan Allah ya kai mu mu zo mu shiga sabuwar sura فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب